ba haka ba ne a gaskiya tun da ka matsu kuma lallai kana so baka haɗin kai to ina da sharaɗi guda ɗaya da har za ka iya amincewa da shi akwai wata rana wannan lafiya na ganka a irin wannan yanayi ai kuna barkawa gaskiya bisa billahi kullum ni dai na gaji gaskiya na gaji shi kenan kuma kullum a wayi gari kai kenan ka ta faman kana zuwa gona kana aiki a gona kana zuwa gona kana to kuma shi kenan to shi kenan kuma haka dai mutum zai zauna kenan kuma ita yi gaskiya ni ni gaskiya sun nizan sun nizan kuma wannan wala gaskiya kawai gaskiya na ba malam me yasa kake irin wannan magana ai bai dace ka rika faɗa irin wannan maganganun ba ka fa san kaddara haba malam kana fa da ilimin arabi yaushe to na ji to ne yanzu ban fahimci wannan magana da ke ne me yake nufi wannan magana eh me yake nufi da wannan magana ba zan tabbata ba zan tabbata ba kenan ba wai na ce ba za ka binni ba ne gani ne bai kamata ba ka san fa Allah ma ya hore mu cewa in kana cikin kowane irin hali ka dubi na ƙasa da kai kafa ka dubi na sama da kai in haka za ka yi ba za ka yi wace magana ce ke mutane haka ne ba sai magana ce ke ga mutane haka to bari ga miki ko kin ki ko kin so ko kin yadda ko ba ki yadda ba ko za ki bi ni ko ba za ki bi ni ba ni tafiya kamar na yi ta shi ke rufin shi yayin yana can a kwanci abin ni yana gode wasu kyasa dukiyar ma zai ta kamar yadda tana hannunsa ai akwai gadon ma ciki da ba da yake hannunsa kuma shi ke zai ta hoda yana jin daɗin shi kai kuma na nan amu amu amu dole ban tambayin nan ba bari da ya mutu gaskiya dole ne man sai ke zai Mm. kuma a gayan min da yaya da matar shi mm. akan hidindimin da suke aiko min da su ah, to kin gani to dama ni ma wannan abin nake dubawa yanzu idan Allah ya kai ni na samu na samu tirin da zan dafa ni ma zancen wani aiko miki riga da a ce sai yaya ya kashe riga sannan ya aiko min ko kace sai matar ta kashe riga ta aiko miki duk ba shikenan ya wuce ba kuma dan dai ka min shawara ta ne amma da za ka yadda ni tafiyan nan ba san ta nake ba to wai kin yadda ce shawara kamar yaya hmm? na ce miki fita daga cikin wannan magana ke matsalar ke kin cika matsala wannan babu kunki ni yanzu abin da ke so kurin ki dai yi min addu'a kawai in na je na sami yaya mun zauna mun gama duk abin da ya kamata mu gama lokacin da su gama samun waraka na da kai miki aiki amma in ba samu damar zuwa ba ko da wani dan lokaci ne na da yi aiki ko na da samu da yanzu da kai da ko da samu da aiki wannan shine abin da ya kamata ya kuma ba zai yi ba sai dai kai aiki ha ba ka samu dama to ki to to yanzu ki ja na sai mun yi fara kenan zan kina so ne sai mun yi fara ko sanan zan tafi

yanzu dan kaje da ni shine zaka ce gayya eh? ka duba tsawon lokacin da na dauka fa ban je ba kuma ko da zan tafi ka bar ta nima wanda ya rama da shi za a yi dan ba wanda za ba yadda za a tafi ba shi eh baba mu ma sai in je in samu akuya ta ko ummi eh, ko yanzu kai ina cikin wadata ta da abin da nake da shi ko nake da bukatar na yi zan yi cikin ikon Allah Tun da kai Allah ya sa ka yi wa to na so ko koma kawai duk bakin dangi da masu so ka kwaso da mai ka da ma da kowa saboda nan na cikin ya gane da zan iya zama da dangin ka ya kamata su zama suna kusa da idan wani yana cin moriyar da bai ɗaya na dangi kama. to yaya ni na fahimci bayanin amma ina da wata shawara shawar ta ku ita ce ya ba ba fashi kowa a cikin dangin mu daga kauyen mutum da shi na gobe ba fi sabi da lai ka gaya wato in ka duba yanzu kamar um, sai shi rabi dan musulmi mm. da na rutu duk wannan a iya taho da su tun da kayi wannan bayani mm. amma ka ga yanzu in ka duba deluwa mai daki na da basale me za su zo su mana nan gidan nawa ba sai koma kango kenan an kwashe kowa basale shi ne ke kula da garkan rogon nan dukkanin wani abu da ake a gona shi ke kula da shi ita ko deluwa ga dabbobi a gida ga yan barema in suka zo da ba take da su wannan yan barema in suka zo ita take biyan su wasu ma yan kota yana ma daga can ƙauyen su salai suka fito shi yasa yanzu ya yaya mu kwashe kuma muka ci wannan watsi fulan mana da wa'annan abubuwa amma in maganar wani kuɗi ne kuwa wani abu daga nan duk abin da Allah ya sauke sai mu da aika musu musamman ita ba amma yanzu ya mu kwashe kuma muka to muka sa wasu ka tsare mana wajen Allah ta mana zaɓi yanzu dai ni ba haka so ba amma dai tun da kai ka musan haka kenan a bar basare din da shi da ita da ruwa

kai ce mu ina ina wajen su idi di kuwa a a idi ai ba dasa ba ta haihu jira shi kenan ikon Allah wannan haka aka rufe bangon ne a wannan zanin masan daura ina na ai ta kwambulo kenan ta kwambulo na um ai ba wani wani Allah abun godiya ne ikon Allah tukun to kuma mm. nan ba wani ka aika yo wannan wannan ai sai a daura shi har a tafi biki a nan ma ya ishe kwanciya ya ishe kwanciya a a a me ga wannan guri da laushi ga komai na gashi Allah ya kawo ki da nufin zama an na zo ke nan sai fatan ubangiji Allah ya ba mu jawon zama <laughs> Ani na ku kwan farin ciki da zuwan ina. Wallahi. Sai dai wata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ɗauki haƙurin tunani-tunani da kace da ah, kamar kana jin nauyin zama to alayi har da alhamdulillah tun da ka fahimci ina ake so a hanke usman babban makasudin dai fata na ka zo ka zauna tare da ni bai wuce tallafi da nake da bukatar ka bani a kasuwancin kasuwancin an kanka ne cewa ban da wani dan uwa na kusa wanda ya cancanta zauna da shi ko wanda ta mutu zo ɗaya ko wanda nake ganin idan an ba shi amana zai yi. wanda kuma za a hada a wato a haɗu a haɗa karfin juna a taimaki juna a kwasi tun da daka lokacin da wani da shigo kuɗi ne ko kaya suka ko wani bukata suke na kayan da za a roma ta da za a sarrafa daidai ne na daidai to kasancewa haka sai nake ganin zuwanka kusa da kula da mutane wata aba ce wadda take buƙatar zuwa a gudu auna mutanen ne ya kamata ka yi wasu ka daɗi me ya kamata ka yi ba da mai sannan kuma da auna kowane irin abu za ka yi me ya ba kuma me ya bauta in ta ɓaci ta yana haka wannan shi kawai yana eh. na tara abin duniya kamar kowa kuma ya kamata a ce duk abu da yayana ya mallaka ya zama nawa ta kowace hanya kuma ta kowane hali saboda haka tun daga yau kai tun ma daga yanzu na ɗaura ɗamarar mallakar dukiya da hajji gaba ɗayanta don cika bukatu na duniya da kuma daidaituwa da alhazan birni don ganin nima da ba su fi ba تاكل يا ربي صعب جياتك سمي سمي سمي نعم ما دي ما كثير منهم بيعمل كثير منهم بيعمل ذاك ذاك ذاك تاشي الله يهدى اه اه نعم na gaya ma ka daina wannan bayanin ka daina wannan bayanin za ka sauye za ka za ka tashin Allah yadda ba sai hakuri sai ka duka yin ta well uh, actually ba wai an ba amma well to da Allah abin da zai faru just uh, give me some time me tunani akan wannan in zaka iya to kai mijin aure ne idan kuma ba zaka iya ba kai ba mijin aure ne sabiya rage miki babu wani abu da aka bari mahaifinki bai bar komi ba ba abun da ibari za za ki zo za ki zo ki zo ki sana gaba ki zaki zaki na kina mun hauka kawun ina da labarin tsakaninka da shi fa na san ba wanda ya kai ba komai to to sai ki kama ni ana ce sai ki kama ni zancen fa zaki ke da ku da miki au hawa kai da zaki a'a na sallame ki ne a'a na san ka to bari in ga miki ni da ke gaina nan duk gidanmu gaba ɗaya duk gidanmu danginmu gaba ɗaya babu wani wanda ya ce ya ce wai wai wai wai wai wai mun zo wai mun danna wasu kayan marayu ko ko wani nami ya cinye wani kayan marayu ba a taɓa yi ba ko a cikin tarihi saboda haukan banza ko za ki zo ki kai mu cewa wani wani wai eh ko an bar wani to an bar wani cinye miki nan dan iska ne ni ko ko ni ni ma ku cinye azan ba wai ina nufin kaya bane wai ina maganar kuɗaɗe nan kuma kika bullo to shikenan sai ki shiga ki diba shiga shiga ki da kuɗi sai ki shiga ki da kuɗi saboda ke an gaya miki wadan iska ne ni ko kuma hukunci ne ni ko kuma hukuma ne a garin za ki zo ki mun hauka to babanki babu abin da ya bari dan uwana ne ni ne ma na ma daga na rufa asiri ma ni ne ma nake musu wani abu za ki zo ki mun haukan banza haukan wobi ba wani abin da ya bari tashi ki wani waje aikin banza kenan kawai saboda kun dan wani kokar tukurin bai ta cikin tokali to zaki wata rashin kunya har gida kice mu wani an bar wani abu to ba abin da aka bari ka matsa min kana so ni fa ina da dalilin da yasa ba zan iya soyayya idan kuma har kana ganin lallai za ka iya da ni to akwai sharadi mutum ya ga abin da yake so kowane irin sharaɗi ne allah na tuba ayin kika da ya zan iya abin da shi a gaskiya ba zan iya auren namijin da ba gwarzo ba ne gwarzo inda za ka nuna min cewa kai gwarzo ne akwai labarin da zan baka na iyaye na ce mahaifina a gaskiya lokacin da ina son zan miki bayani wani abu ne ke faruwa wanda ya kamata ya yi to hajiya kin san dai rikiya kwarai kuwa yaya sosai kuma ya bar zuciya mai tarin yawa wacce take a hannuna sosai to hajiya amma akwai wata magana wannan masu tasa makirar da wofi kallon banza kallon wofi take yi mana ba da wani gani a cikin gidan amma ni ban ga canji ba domin ga dariya dariya da wasa ga ladabi da biyayya durkusa ba durkusa ba sannan ne ban ga canji ba hajiya ai ba ta ai ce ba ta ai ba ta wannan ko dan kwanci magana ne da aiki ba riga ta bane ni da ce gani nan ba za a yi lalata a tsira ba domin dan zamani sai dan zamani a biya dariya da ke cewa tana yi shi cewa ke hajiya mutum ne maka dariya haƙora gaba da shi gaba ɗaya za a buɗe haƙora to na kudani na sha ganin da haƙoran sama ta ke gida furu bi ba da to me da bara yanzu su da shi wani ne wanda kin ga dai Allah ya ne shigo to shigo da ba kuma a cikin da yi a cikin zauna muke muna samun amfani to to dan mu ba hankali ba ya samu shana ke da jijjika haifi ba to wani yaran sosai sosai da iko da shi ƙwarai kuwa sosai har kai ma ni ma kira da iko da ni sosai haka zalika yaran da ya yi ma kira da iko ƙwarai kuwa wannan yaran su ji ai tun ni da kike da iko da mahaifinsa kuma da ni ai shi wannan iko da shi ƙwarai kuwa to duk da shi zan yi bacci can kawai ba za mu ba shi dama ma yi karatun zamani ba zai fi mu sai fi mu saboda haka sai nake ganin wannan yi kuma da sarashi mu bari can kawai ya karata a can mu kuma nan mu ci gaba cin duniyar mu da cikin mu ci karan ba mu baka mu dinka jin daɗin da muka saba in ba haka ba wallahi za mu koma kauye to shi wannan lamarin da kake faɗa yanzu akwai ci gaba ne ko duk wurin da ke ji a yanzu eh. in haka ta faru to ninkawa zai in ci in shi ba sai eh, a ai abin da kike samu a da to da ɗan ɗari. Na ba ka goyon baya daga nan. Har ƙaura. Allah ka wa. Haba. da isa ke nan ƙaunar ka. Duk a yanzu da na haifar ba kai na ba kai so ba. Ba don komai saboda ni san hankalin ka. Zai sa hankalin ka kana da natsuwa. To ni ka biya. Bari mu To, zai tsara nan irin dole da kika samu a baya irin da kuwa ya ta to da kyar dan arziki ke nan Allah ya tuba da mu za mu rasa ai shi yasa nake fifita ka kan Allah ya taimaka wallahi kan bai zama wato ai wallahi ba za ta yi ba a matsayina na wanda ya mallaki abin duniya iri daban-daban a ce wani abu ya shige min gaba na rasa yadda zan yi da shi